والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأنك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمريد yadda muka بدا كراتم من أن da karatunmu na wannan littafi mai suna muktasar wanda fadilatu sheikh khalil bono isaac aljundi ya rubuta rahimahullahu ta'ala littafin da yake bayani dangane da matsaloli na fikihu a bisa fahimtar wasu malamai a cikin masabar al'imam malik bin ana rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba muna babin da yake magana dangane da annazar ne bakance da alwashi a yau darasinmu na 186 za mu taki daga inda mala yake cewa wa raja'a wa ahda ya raqiba kathira wa raja'a zai dawo da baya Ya yi gyaran abin da ya ɓata. wa ahada kuma zai ba da hadaya dabban da za a yanka a makka in iraki ba kasira. idan ya hau abin hawa da yawa cikin mutumin da ya yi alwakin zai yi aikin haji ko umra da kafa bi ma'ana zai taka da kafa bi hasbil masafa gwargwadon kirjadon masafan da ya wato ya hau abin hawa kun ga kenan idan ya dawo tunda ya hawa abin hawa inda ya hawa abin hawa idan ya dawo zai tafiya da kafa mai awil mana hafika ko kuma wuraren ayyuka na ibada wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza da ya hau abin hawa sosai ya dawo ya bi da kafa wal ifada awil manasika wal ifada ko da yake mafiya yawa almanasika nan da yake ambata mana shine maganan tafiya mina tafiya arfa tafiya muzdalifa da kuma dawowa ranar sallah da jifan shaidan amina da kuma zuwa ayi al-ifada shi yasa yake wal ifada saboda in aka zo aka yi tawaful ifada kaman aikin hajji ya riga ya kare kenan duk wanda zai yi aikin hajji inda bai ya daidai wannan lokaci ba to sai dai shekara mai zuwa ina fata an gane Na to an ka riga ka aiwatar kan abin hawa aikin hajin ka yayi amma kuma alwakin da kai sai ka taka da kafa sai ka dawo kuma ka sake takawa da kafa shi yasa idan ka dawo da kafa sai ka idan ka dawo da abin hawa sai ka koma da kafa idan ka je da kafa sai ka dawo da abin hawa sai ka ba da hadiya na nahwa al-misri misalin ba misre almisriyu mutumin da ya dauki alwaki zai yi aikin haji da kafa ko zai umra da kafa tun daga misra to zai tafiyan da ya kai ya kai na wata guda akwai wahala kwarai da gaske to dole walan surare a samu sai ya hau abin hawa mai eh, kabilan a gaba wato a gaba idan ya hau abin hawa a gaba sai ya rama da tafiya fayamshi ma rakiba fi misli al-muayyan sai yayi tafiya da kafansa a cikin abinda ya ayyana abinda yake nufi da ayyanawa anan shine idan kace zaka yi aikin haji da kafa to ka riga ka ayyana ko zaka yi aikin umra da kafa to wahalan bai kai na aikin haji da kafa ba ko kace zaka je kai sallah da kafa to kaga ka riga ka ayyana to mutumin da yace zai je masallacin annabi da kafa yayi sallah sai ya tafi abin hawa to dole wannan ayyana wannan da yayi ya riga ya saba zama maganar da ake kina abinda ka furta ya kasance aikace kuma ya zamo daidai ba tare da sabani ba wannan shine an kiyaye alwaki kenan eh mafiya yawan waɗannan abubuwa za ka samu waɗanda suke kusa da wajen ne suke haka mu a yanzu a nan ba mu cika yi ba saboda ma baka fahimci yaya abin yake ba kuma abin ba kusa da kai yake ba balle ma a ce ka yi in ka ga mutum ya yi wannan to sai dan wanda ya dan yi karatu haka ya san menene to amma ko wanda ya karatu ne in dai bai taba tafiya ba bai fa fasan wahalan ba bai kuma san nisan ba mu muna alwaki irin namu ne anan mutum ya ce wallahi ba zan masa magana ba wallahi ba ruwa na da shi ko ba ka bane dama mutumin da ya ce ba zan masa magana ba yana tare da iyalinsa zai ce ba zai mata magana ba to zuwa yaushe na yi alwaki ba zan mata magana ba to kai mata magana saboda rashin maganan ba alheri ba ne ko kuma misali mafi sauki mutumin da ya yi alwaki a zamanin annabi shine ake buga misali da shi don a bambanta abin da yake na ibada ne da wanda ba na ibada ba mutumin da yake shi yayi alwaki zai tsaya a rana ba zai wato ba zai ci abinci ba zai azumi kenan ba zai magana wa mutane ba ba zai zauna a inuwa ba ko ba zai zauna a zaune ba a tsaye yake maza Allah da ya zo ya ganki yana haka sai ya ce wane kan me yake yi ne wannan me yake yi ne aka ta ga abin da ya alwaki abu kaza da kaza da kaza sai annabi ya ce ya zauna na biyu ya nemi inuwa na uku ya yi magana da mutane ya yi magana kun ga abubuwa guda uku ko sai ya ce amma ya cika alwashinsa ya cika azuminsa saboda haka abubuwa guda hudun da ya alwashi an rusa uku saboda ba su da amfani ina fata an gane saboda ba su da amfani amma azumi aka ce ya cika azuminsa amma da kaman ya ce zan yi sallar nafila ne a kowace raka'a na yi alkawari ko na yi alwaki sai na karanta aya ɗari uku to kaga wannan dole ya tsaya a tsaye ya karanta ayoyi guda ɗari uku ba haka ba ya karya saboda tsayuwan tana da alaƙa da aikin ibada ina fata an gane to shine kaman nan wajen aikin haji to amma mafi yawa mu ba mu cika yin wannan ba alwashin da aka fi shine in ga mutum ya alwashi ransa ne ya baci kuma normally zai alwashi ne akan abin da yake bai da amfani ko abin da babu riba to shi yasa abin zai zama mana bambara gwai to dama dama ma inda za a ce abin yana dan kan hanya shine dan makaranta yan makaranta zo suka fi yin wannan mutum yana fuskantar jarabawa final ya sai ya ce na yi alwaki idan Allah ya sa na samu kredit kaza ko na ci kaza to zan yi azumi kaza sun fi zayawa azumi za su yi azumi zai wahala ka wani ya ce maka idan na samu bukata ta kaza ta biya zan kwana bakwai ina sallah yana da wahala sai dai ya kare a jikin azumi to idan ka yi wannan shi ma alwashi ne babu laifi sai dai malamai da yawa sun tafi akan cewa makaruhi ne domin saboda me saboda ka ta baibaye aikin ibadan a bisa biyan bukatanka wajen Allah sai Allah ya biya maka bukata sannan ka yi aikin ibadan ki ne ba a so da kamata yi ka ja bakin ka yi shirun Allah ya biya maka bukata ka masa godiya ta hanyar azumin da za ka yi da sadakan da za ka yi ko addu'o'in da zaka yi ko kwana kana sallan da zaka yi ko wani abu makamancin wannan daga cikin ayyukan ibada to wannan mun yi wani karin bayani ne na'am wa illa idan ba haka ba wato bi ma'ana bai aiwatar da abubuwan da aka ambata a can baya ba falahul mukhalafa in zanna awwalan alqudra idan bai ayyana ba to yana iya sabawa idan ya yi tsammanin yana da iko a bisa tafiya zai tafi da kafa ya je aikin hajji ko umra ko aikin ibada sai ya wayi gari shi ba zai iya ba ba zai kai labari ba to yana iya sabawa sai ya ba da haliya eh, saboda saba wanda ya yi sai ba da haliya wa in ko ba haka ba masha makadura sai ya yi tafiya inda zai iya wa ba sai ya hawa inda ba zai iya ba wa hada faqat sai ba da haliya kun ga ya rarraba shi kenan yayi wannan yayi wannan yayi wannan ka an kalla kamar idan abin yayi karanti saboda haka ya ce zai je aikin ibada da kafa amma sai ya hau sai dai hawan da yayi bai dade ba dan kaɗan ne to wannan ma sai ba da haliya walau qadiran koda ko yana da iko yayi tafiya da kafa kalifada fi faqat kamar lokacin da zai yi tawaful ifada Shi ne duk ayyukan hajji yi amma da ya zo ya jifan shaidan a jamratul aqaba a ranar sallah yana son ya gangaro birnin makka ya yi ɗawaful ifada sai ya hau abin hawa duk sauran ya yi da kafa amma da zai zo ɗawaful ifada sai ya hau abin hawa sai ya karo su wajen wannan ma ɗan kaɗan ne ba abin damuwa ba ne amma sai ya ba da hadaya domin musahabi ne ba da daya domin saboda ya dan rage wa kansa rikici tun da ya yi alwashi abinda ya faɗa alwashinsa bai cika yadda ya kamata ba ina fata an gane kuma daga bayanan da muka ɗan gabatar dinan za ku fahimci akwai inda dole zai ba da hadaya ko kuma inda yake musahabi ne kamar waɗannan gurabe wa ka'amin uyyina wal yaqdihi kamar shekaran da ya ayyana kuma to dole ya biya bi ya ayyana cewa bana na yi alwashi zan tafi aikin haji da kafa sai aka samu matsala sai aka samu matsala wato bai aiwatar da aikin hajin ba to shi kenan sai ya biya wata shekara kun sai shi aikin haji kuma in ka fara shi ka bata shi sai ka karasa shi don ba a riba ba a riba shi yasa ake son a ringa karantar da mutanenmu a karantar da su da kyau ba haka ba za su yi hasarar kulalensu in ka riga ka sa waɗannan fararen kayayyaki ka ce labbai ka hajjan ko labbai ka hajjan wa umra to fa ka riga ka ta baibaye kanka to saboda haka ya yi alwashi sai aka samu matsala to shi ne mala ya ce wata shekara sai ya sake biya tun da ya ayyana shekara na wannan abin da ya yi zai rage masa aiki sun ya zo biya kuma sai ya abin da ya sawwaka aulam ya kadir ko kuma bai samu ikon yin tafiyan ba kamar yadda ya alwaki to shi ma zai ya ba da hadaya waka kamar ainihin mutumin da ya fito daga afirka afirka ya yi nisa kai baka san makka da madina ba sai kai alwakin abin da ya fi karfinka to abin da za ka bayar hadaya ne waka ka an walau bila uzurin haka ma idan ya rarraba shi ko da babu uzuri wani waje ya hau wani waje ya taka da kafa wani waje ya hau wani waje ya taka da kafa shi ma ya zai bayar wa fi luzumil jami'i bi mashi aqaba wajen lazimtan duka idan mutum ya yi tafiya a akaba akaba su ne wuraren jifan shelar akwai na ɗaya da na biyu da na uku suna nan a jere a wani wuri wanda ake kira ainihin mina ƙarshen mina daga wajen ana gangarawa kuma za a shiga yankin makka ne wa rukubi ukura saboda haka waɗansu ya je da kafa waɗansu kuma ya hau abin hawa tawila ne akwai fassara guda biyu waɗansu na ganin dole ya bada hadaya wasu suna ganin ba dole ne ya bada hadaya ba musahabi ne wala hadi wajibun hadiya dai wajibi ne ga duk mutumin da ya saba ka'idan da ya ambata cikin alwaki illa fi man shahidal manasika sai dai ga wanda ya halarci wuraren ibada da alwakin da ya yi sai kuma ya saba a waɗansu wurare ba na dabunta wannan kan ya koma musu haɗi wato abinda bai ta kara ya karya ba ka ba da hadaya domin ka kubuta amma abinda ya yi tsanani wajibi ne ka ba da hadaya domin ka saita abinka yadda ya dace walau mashal jami'a da a ce ya yi tafiya a duka almanasis walau afsada sai kuma ya zo ya ɓata to atammahu sai ya cika wa mashafi qada'ihi min al kuma lokacin da yazo zai biya sai ya tafiya daga miqati mutumin da yazo yayi tafiya a duka sai kuma aikin hajjin sa ya baci already kuma ya riga ya ayyana to shekara mai zuwa zai zo ya biya aikin haji sai dai daga miqati zai taka da kafa har ila yau kaga kaman wannan bai masa amfani ba eh a wanda ya ayyana dole ne a na biya kuma kamata ya yi kima a ce an taka da kafa wayin fatahu ja'alahu fi umra in kuma ya kubuce masa aikin haji to zai iya mayar da shi a umra ko alwakinsa a cikin umra wa raqiba fi qada'ihi a lokacin da yazo biya kuma sai ya hawa abin hawa mutumin da yake a wannan shekara aikin ibada zan yi da kafa yana nufin aikin haji da ya dauko aikin haji tarantaran sai aikin hajjin bai kai ba to sai karasa da umra kana iya karasa da umra akwai yadda za ka mayar da shi umra amma aikin hajji kan automatically ka rasa umra kan za ka samu to ya cika alwashinsa da wannan shekara mai zuwa tunda ya ɗauki aikin hajji bai kammala ba dole shekara mai zuwa ya zo ya aikin hajji to yana iya yin aikin sa bisa abin hawa na'am wa in hajja wuyan nazarahu mutumin da ya aikin hajji yana mai niyya a cikin niyyansa nazarahu alwakin da ya yi wa fardahu da kuma farillan da Allah ya ɗora masa daman bai taɓa yin aikin hajji ba sai wani abu ya zo ya same shi sai ya ce ya yi alwashi zai yi aikin hajji kuma daman bai taɓa yin aikin hajji ba kun san mutum ya samu dama dole ne ya aikin hajji to wannan ya yi alwashi a kansa to akwai aikin hajjin alwaki akwai aikin hajin farilla wanda Allah ya dora masa to da ya zo sai ya niyya ya haɗa su duka biyu ehm, a nan ya rubuta mafridan akwai kuskure ehm, mafridan na abin da ya rubuta kenan ko da ya ce ko kuma eh, mifradan yawwa mif ko mafridan ne aikin hajjin ifradi amma mafridan kuskure ne sai dai mif eh, mifradan bil kasri bi kasri al-mim mafridan mai hajjin ifradi au qarinan ko mai kirani hajjin ifradi shine mutumin da zai niyan aikin haji zalla kawai ba tare da umra ba hajjin kirani shine aikin haji da umra a haɗe duk abin da ka yi aikin da ka sai a raba maka biyu rabi na umra rabi na aikin haji Allah ne mai rabawa kai ba ruwanka musulunci ya ba da dama a yi haka sai dai daga nan za ka gane cewa ifradi aikin haji ne kawai kirani ka yi amfani da tsakuwa guda ɗaya ne ka jefi tsuntsaye guda biyu haka ne ko to kawo ko dole wajen lada ma za ka samu akwai bambanci mafiya yawa ne mutanenmu inda ba ta matu'i za su yi ba su yi kira ne ya fi don ka haɗa aikin haji da umra saboda yin kaje ba ka san lokacin da za ka sake komawa ba to sai ka haɗa duka biyu amma mutumin da ya saba zuwa to kamata yi wani lokaci ya yi tun da idan ya dawo bayan kwana biyu zai je umuransa to sai ya aikin hajji ifradi kawai eh, amma mafiya yawan mutane mu yi suke yi tamattuyi shine aikin hajji da umra akan fara aikin umra ne sannan kuma a kammala da aikin hajji ko kuma bayan an kammala aikin hajji sai a yi umra a cikin watannin aikin hajji to mutum ya yi yi to wannan daban wannan daban shi ya fi daɗi don saboda an fi bambantawa saboda haka duk mutumin da ba a makka yake ba to idan ya je wannan zai yi saboda ya samu riba guda biyu to mutumin da ya alwaki kuma bai taɓa yin aikin haji ba saboda haka da ya je sai ya buga niyya guda biyu ya ce wannan aikin na alwakin da na yi wannan aikin hajin na farillan da yake na. to ajaza an nazar mala ya ce alwakin da ya yi wannan aikin hajjin ya wadatar gabarin alwaki amma kuma aikin hajjin farilla ba zai yi ba wahala illam yanzur hajjan tawilani shin idan bai yi alwakin aikin hajji ba akwai fassara guda biyu wato mutumin da ya san bai taba aikin hajji ba eh, don gara yi bayanin abin da ya kamata akan in na jaddada bayani akan wannan zai da rikitar da mu mutumin da bai taba aikin haji ba idan zai yi alwashi to gara ya alwashin umura. in ya samu dama sai ya yi umra na alwashi sai ya aikin haji na farilla ina fata gani don a wannan fassarar da ake magana wasu malamai suna ganin baka taba aikin haji ba kuma sai kai alwashi to kowannen su fa farilla ne don kai alwashin abu abinda ba dole ne a kanka ba sai ka lura wa kanka layinsa daban wancan kuma an ce manista sa'a ilaihi sabila sai ka samu dama kaga layinsa daban to da kaje sai kai wayo sai kai niyya guda ɗaya kana nufin su duka biyu Shi ne aka ce alwakin da kai alkawarin da kai ka warware amma aikin hajjin farilla ba warware ba Allah yana binka bashi kaga kai ka jefa kanka cikin rudani kwarai da gaske wasu kuma suna ganin yayi sai dai suna ganin zai yi ne idan umura ka yi alwaki tun da umuran ba dole ba ne aikin haji kuma riban kafa sai kai na farilla to shi kenan suna ganin yayi to shi yasa muka ce tun da farko abin da ya kamata baka taba aikin haji ba sai aka bata maka rai sai ka ce kai alwashin sai kai umra to sai abin kuma ya zo daidai da lokacin aikin haji to shi kenan sai ka yi umra saboda cika alkawari sai ka yi aikin haji saboda sauke farilla ina fata an gani wa alasarura saboda haka yana kan wanda bai taba aikin haji ba shine yake kiransa asaruri da larabcin malaman fikihu asaruri shine mutumin da bai taba aikin haji ba to abinda ya zama dole a kansa ja'aluhu fi umra shine ya sanya alwakinsa cikin umra ya hujjo min makkata alal sannan shi kuma sai ya aikin hajjinsa daga makka wato su bisa sauri bi ma'ana alal nan take shi ne sai ya bari sai daidai lokacin aikin hajji sai ya tafi idan ya tafi ya yi umra ya yi na alwaki kenan sannan kuma sai ya dauki niyan aikin hajji kun san a can baya mun yi bayani mutanen makka miƙatinsu na aikin haji gidajensu ne haka duk mutumin da ya tafi makka ya je ya zauna miƙatinsa shine gidan da ya sauka yanzu misali idan muna son mu yi aikin haji na tamattu'i za mu yi umra mu yi aikin haji sai muka kama hanya muka tafi muka je birnin madina daga birnin madina muka tashi za mu tafi makka ko muka tafi jidda to ta kowace hanya idan ka bi akwai inda ake tsayawa a ɗauki niyya a canza kaya kafin a je makka duk mutumin da ya fito daga kowace nahiya ta duniya ta duk bangaren da ka fito akwai inda ake tsayawa kafin ka karasa makka kuma dole sai ka tsaya wajen wannan ita ce ka'ida in baka tsaya a wajen baka yi laifi to shi yasa sun tanadi abubuwa masu muhimmanci tunda sun san doka ce a musulunci to da kaje wajen sai ka dauki aikin umra kawai kai niyan kana aikin umra ka fito daga Najeriya ka tsaya a mikati ka dauki niyan aikin umra sai ka je makka ka sauke umra ka ce alhamdulillah alwakin da nayi na aikin umra na cika yanzu kan zan koma gida sai wani ya ce a ah, ai kwanan nan za a yi aikin haji ka tsaya mana ka yi aikin haji gaba daya dama kai baka taba aikin haji ba sai ka ce a ah, to alhamdulillah to sai kai ta zama a cikin garin makka kana jira ran da za a fita a fara aikin haji to kawai daga cikin gidan da ka sauka za ka yi wankan ka kai komai ka ɗauki niyyanka na aikin haji ka ce labbai ka hajjar shi sai ka ji ya aikin ka da kai kuma ya yi ina fata an gani amma da initially tun daga garinku ka ɗauko niyan aikin haji to inda za ka ɗauki niyya ki ne a can bayan gari kaci amma tun da ka shigo gari mai yiwa kwana dai kwana biyu to kai ma ka zamo ɗan gari saboda haka yanzu za ka ɗauki niyan aikin haji cikin gari ne za ka ɗauki niyan aikin haji kun san wani abin mamaki idan umura ce kuma ko kai dan makka ne sai ka fita ka'idan kenan Sai dun mun yi bayani a can ba idan umura ce za ka yi yanzu ka ɗauki niyya a miƙa ce ka je ka yi aikin haji bayan ka yi aikin haji sai ka zauna a makka sai wani ya ce maka ya kamata je ka je ka yi umura mana tun da ka koma garinku ba san yaushe za ka je ka dawo ba sai ka ce a to shi kenan barin yi in yi umra to shi ba zai yiwu daga masaukin ka canza kaya ka yi ninya ba ba zai taba yiwa ba shi kuma bambanci kenan sai ka fita bayan gari wannan doka ce to ina fata dai an dan fahimci bayani saboda haka in kai alwaki to ka san wani irin nau'in aikin ibada za ka yi na'am wa ajjala al mafi ana mahurin ya ce dole ne ya gaggauta ihrami mutumin da ya ce mai ya ce ana muhurim ni din nan mai ihrami ne au uhurim ko zan yi ihrami in kayyada bi ne kaza idan ya kayyade shi da ranar kaza kal umrati mutlaqan kamar mutumin da ya ce ni mai umra ne yanke waɗannan kalmomi da larabci in kafa ɗaya su to ya gwada ka fara aikin dole ka shiga mutumin da ya ce. idan ban yi abu kaza ba ko in na samu abu kaza ni mai ihrami ne nan take to yana nufin aikin haji kenan saboda kana samun biyan bukata ka kama hanya to sai dai kuma aikin haji in ba lokacin aikin haji ba ko yanzu kace zaka je ka zauna ba za su barka ba kun ga yanzu an gama aikin haji to baya da za su yi su ba da visa na aikin haji ba zai yi ba lokacin da aka rubuta waɗannan littafai duk babu maganan a bada visa ga menene ga abin nan duk wanda ya samu dama kawai tafiya maka yake yi shi yasa aka ce wata zawwadu fa na khayra zadi takwa. amma ka ga yanzu akwai kaidodi in ka je aikin haji yawan kwanakin da suka baka ba kai saka wuce ba in ka wuce ko za su kama ka su koro ka sai dai ka buya yasa duk wanda ka ganki yake karatu buya yake yi amma ka fito fili ka yi sa ba kuma suna ganin ka za su gane cewa kai ba ko ni saboda damun ba su da yawa ko ba su ba irin ka ne tun da yana ganin ka za a kai ma da baka da gaskiya kana ganin su daman wani tsohon hannu zai ce maka in ka ga mai uniform iri kaza ko kaga alaman baji ko menene ko igiya ko menene mai kaza to wallahi karka kuskura ka shiga hannunsa don ka shiga hannunsa zaka shiga keji kamar na kaji to ai kaga dole ka kiyaye ko ba ka bane to an ba haka ba babu yadda za su yi su barka a yanzu tunda a riga an gama aikin haji na wannan shekara ba za su sake ba da biza ba sai watan shawwal kaga akwai wajen watanni goma sha daya sai watan shawwal goma sha ɗaya ne ko bai kai sha ɗaya ba tunda daga shawwal suke fara ba shawwal zulkida da zulhijja amma yanzu umra shi yasa yace kamar umra ki kuma kai kana nufin cewa idan na samu biyan bukata kaza to ni mai umra ne kana samun biyan bukatan to ka kama hanya ka tafi umra ko yau idan ka je kana da kudinka ka kana mai biza za su baka bizan umra ina jin 1.5 ne daga nan najeriya inda za ka je umra ba miliyan ɗaya da rabi ne in kuma umran manya ne ma har miliyan uku sun ya danganta da inda za ka sauka da irin abincin da za ka ci eh, akwai bambanci na talaka miliyan ɗaya da rabi har da abin da zai dan kashe asalin kudin yana jin da tafiya da tafiya da dawowa da menene kaman ko miliyan ɗaya ne da wani abu ina jin hada riban kamfanoni da miliyan ɗaya ko da dubu dari ɗaya ko da dubu dari biyu dubu dari uku kuma na abincin da zaka ci na sati biyu a can da dan abin da zaka sayo to kaga miliyan ɗaya da rabi kenan to wannan in kana da miliyan ɗaya da rabi yau kana da fasfot ɗinka kana son ka tafi a yau yau ɗin nan za ka iya zuwa ka je ka yi umuranka ka dawo saboda kan kai alwaki ko yaushe za ka iya zuwa ka je ka yi umura amma aikin haji sai lokacin aikin haji saboda haka sai ka lura karka takura kanka illam ya adam sahaba idan wato bai rasa abokan tafiya ba lal haji amma yake banda aikin haji wal mashi fali ashhurihi da tafiya da kafa da aka yi alwaki to wannan kana cikin watanninsa ne saboda haka in kai alwaki kace kai mai aikin haji ne to sai a bari sai lokacin aikin haji ka cika alkawarinka in wasala in ya samu daman isa wajen fa illa idan ba haka ba famin min ya yasilu alal azhar daga tutta inda zai kai shi sai dai idan mutum ya ayyana ya ce na yi alwaki zan tafi umra ko aikin haji ta kano to in ka tafi ta abuja ko ta jos ka saba ko baka cika alwashin da kai ba sai ka dawo sai ka dawo ka bi ta kano tunda ka ayyana hmm. ina fata an gani yawwa wato a tsarin musulunci duk abin da ka tabaibai ana son ka tabaibai kanka da shi kai kokari ka kiyaye amma Allah bai tsora maka batun farko shi yasa aka ce aikin ibada zaka ga mutum zai zo in kaga baka da halin yin umra ka ce ya Allah in na samu biyan bukatan abu kaza zan sayi buhun masara guda goma in raba wa bayin Allah ya ce saboda in ka sayi buhun masara a yanzu ka raba wa bayin Allah za su yi ta maka godiya suna maka addu'a ko ba ka bane wani lokaci ya fi umuran ma da za ka je kai kadai mai yawa ma ka je ka yi shiririta musamman ma irin masu yan kasuwanmu da wane ne da suke tafiya umuran alfahari wanda yake babu lada sun bar yan uwansu suna fama da talauci su kuma sun je suna gadara yana ce ai na tafi umura umuran da baya da lada baka da lada sai zunubi ka bar yan uwanka suna wahala mai yiwa ma wani sai ka samu iyayensa ne ma suna cikin bakin talauci amma shi abokansa sun ja shi ya tafi umuran barazana to ina lada ina alheri ko alwaki kai idan ka cika da wannan Allah ba zai kyale ka ba to yi kokari a rinka yin abin da zai zama mai amfani duniya da lahira wala mu fi mali. wannan shine darasinmu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau mun tafi a